الله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

وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار أيها المؤمنون عباد الله أيها المؤمنون عباد الله لقد ثبت في الحديث ثبت في الحديث من حديث رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال والحديث في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة صحاء سحاء الليل والنهار ومعنى السحاء بمعنى الدائمة الصب يقال سحابة سحوح بمعنى كثيرة الصب والله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالنعم كما يبتليهم بالمحن والفتن قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة وإلينا ترجعون أيها المؤمنون عباد الله حديثنا في هذه الجمعة إنه حديث عظيم ألا وهو وجوب شكر نعمة الله علينا أيها المؤمنون عباد الله قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح والشكر بالقلب يا عباد الله كما قال الإمام الهمام ابن القيم هو الاعتراف بالنعم للمنعم وأنها منه وبفضله وأما شكر نعمة الله باللسان فهو ثناء الله سبحانه وتعالى بالنعم وذكرها وتعدادها وإظهارها قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وأما بنعمة ربك فحدث والله تعالى يرضى عن العبد إذا حمده على النعمة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه الإمام مسلم وأما شكر الله بالجوارح والأركان فهو ألا يستعان بهذه النعم العظيمة إلا على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يحذر المرء من استعمال نعمة الله وآلائه وفضائله في شيء من معاصي الله قال الله سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور أيها المؤمنون عباد الله الشكر على وجهين واجب ومستحب فالشكر الواجب هو فعل الخيرات والحسنات والطاعات اللهم اجعلنا من أهل الحسنات وأما الشكر الثاني وهو المستحب فهو أن يزيد المرء على ذلك من نوافل الطاعات والخيرات والحسنات وهذه درجة عظيمة استحق بها السابقون المقربون فهذا رسولكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا والحديث في البخاري ومسلم عباد الله بعض الناس يظن أن النعم مقصورة أو مقصورة على الطعام والشراب كلا وهذا ظن خاطئ فنعم الله على عباد الله كثيرة لا تعد ولا تحصى وكل حركة وكل نفس منك أيها العبد إنما هو نعمة من نعم الله الكثيرة التي لا يعلم عددها إلا الله قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه النعم ثلاثة النعم ثلاثة نعمة حاصلة يعلم بها العبد بمعنى يعلمها العبد ونعمة منتظرة يرجوها عباد الله وأما النعمة الثالثة فهي نعمة هو فيما لا يشعر بها العبد فلذلك يقول الرب تبارك وتعالى في كتابه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأعظم نعمة عباد الله أنعم الله عز وجل بها علينا هي نعمة الإسلام والإيمان اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان حيث جعلنا من أتباع رسول الإسلام والإيمان ورسول التوحيد والعقيدة ولم يجعلنا مشركين يعبدون غير الله قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة قال مجاهد هي لا إله إلا الله وقال ابن عيينة رحمة الله عليه قال ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر يا عباد الله وما أعظم النعم علينا وما أعظم النعم ومن أعظم هذه النعم يا عباد الله نعمة الستر اللهم استرنا نعمة الستر والعفو والعافية هذه النعمة لأن الله سبحانه وتعالى لو عاجلنا بالعقوبة لأهلكنا قال مقاتل في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال أما النعم الظاهرة فهي الإسلام يا عباد الله وأما النعمة الباطنة فهي ستره عليكم المعاصي يا عباد الله اللهم استرنا وقال رجل لأبي تميمة كيف أصبحت قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد ومودة قذفها الله في قلوب العباد ولم يبلغهم عملي الله أكبر يا عباد الله أيها الإخوة أيها الإخوة وهناك نعمة قد غفل عنها كثير من المسلمين ألا وهي نعمة التذكير قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ومن تلك نعم الله على العبد التي لا تكاد يتفطن لها أحد أنه يغلق عليه بابه فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوس ليعرفه نعمة الله عليه الله أكبر ومن عظيم نعم, نعم الله على العباد أنه فتح لهم باب التوبة هي باب عظيم لا يغلق إلى قيام الساعة مهما كانت ذنوبك يا عبد الله ومهما بلغت معاصيك يا عبد الله فاعلم بأن باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه الإمام مسلم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما سار الأموات إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وخلانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد باين حتى أكو باين الله يومنا قوم شاترك وتشوال شكرا تدبو da ɗari da arba'in da uku bayan hijiran babba dan babba annabi Muhammadu ɗan gatan Allah. Annabi Muhammadu shaibu Allah ka tayar da mu tare da shi a gidan rahama. Daidai da ashirin ga watan Mayu watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah gwargwadon matuƙar iyaka iyawanku wajen jin tsoron Allah ku ji tsoron wata rana wadda za a tayar da ku a cikin ranar zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala sannan kuma a wannan rana za a saka ma kowace rai abin da ta aikata ya ku bayan Allah matashiyar hudubar mu a yau ita ce godiya a kan ni'imomin Allah da ya mana Allah ta baraka wa ta'ala ya yi mana ni'imomi masu yawa wasu mun san su wasu ba mu san su ba Allah ta'ala da kansa yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku tsaya kuna lissafi da ƙididdiga dangane da ni'imomin da Allah ya maku to ba za ku iya iyakancewa ba da kuma kididdige waɗannan ni'imomin ba saboda yawansu hadisi ya tabbata a cikin bukhari manzanku manzan rahama annabi muhammadu shaibo dan gatan Allah yake cewa hannun Allah cike yake yadullahi mal'a hannun Allah masakin Allah cike yake makil la taghibu hanafaka yawan ciyarwa da bayarwa da kyautayi na Allah da kirki na Allah baya karewa babu ranar da za a ce kyautan Allah ya sanya kyautansa bayarwansa ya sanya abinda Allah yake bayarwan yaro ko da gwargwadon kwayan zarra ne Allah tabaraka wa ta'ala manzar hama yake sahhaul layla wan nahar hannun Allah masakin Allah bayarwa yake an tayowa yake a cikin dare da kuma cikin yini musali ya ku bayan Allah kamar yadda Allah ta'ala yake jarraban bayansa da ni'ima haka Allah ta'ala yakan jarabci wasu daga cikin bayansa da jarrabawa Allah ka sa mu ci jarrabawa ubangijinku tabaraka wa ta'ala yace wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna za mu jarabce ku da alheri da kuma sharri duka a matsayin jarrabawa a ƙarshen al'amari Allah ya ce wa ilaina turja'un ranan komawa zuwa ga Allah za a dawo da ku zuwa gare mu inji Allah ba za ku koma da kawunan ku ba in ka tashi komawa zuwa wajen Allah baka da zabi da karfin tuwo mala'iku Allah za su janyo ka Allah ka ba mu sa'an tafiya al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama ya ku bayin Allah yana cewa godiya akan ni'imomin Allah kala uku ne akwai godiya da zuci akwai godiya da harshe sannan akwai godiya wanda mutum zai yi amfani da gaɓoɓin jikinsa don ya nuna wa Allah ya gode masa a kan ni'imomin da ya masa ya ko bayan Allah ibn al-qayyim yake cewa godiya da zuci shine ka yadda da cewa Allah ya yi maka ni'ima ya ba ka ji ya ba ka gani ya baka hankali ya baka ƙarfi a jikinka ya baka abincin da zaka ci ci da sha da wadata da lafiya da kuzari da karsashi da alfarma da farin ciki duka wannan Allah subhanahu wataala ya maka idan ɗan adam zai auna ya lissafa wahalhalin da yake sha a duniyan nan ni'imomi da jin daɗi da more wanda yake ya fi wahalan da yake sha amma saboda ɗan adam mai rauni ne idan masa husharu jazu'a wa idza massahu manu'a wannan rauni ne dan adam mafi yawancin abin da mutum yake samu a duniyar nan alheri ya fi yawa amma sai kaga dan adam da an jarabce shi da shari dan kadan sai ka ji ya cika gari da ihu duk ya damu mutane ya ta ihu ya ta kuwa to don haka ku sani ya ku bayan Allah ni'imomin Allah daga cikin hanya ta gode ma ni'imomin Allah shine a cikin zukatan ku ku yarda da cewa Allah ya muku ni'imomi masu yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya muku alfarma daga cikin ni'ima wanda Allah ya mana kashi na biyu akwai ni'imar da wajibi ne mu gode ma Allah da harshen mu ne mu fito mu yabi Allah akan waɗannan ni'imomin sannan mu rika tuna irin waɗannan ni'imomin mu rika lissafi sannan mu rika bayyanar da su kamar yadda ubangijinmu tabaraka wa ta'ala ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ya ku bayan Allah masu daraja masu albarka masu matsayi ina roƙon Allah ya yarda da ku Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cikin hadisin da manzo Allah yake cewa wallahu ta'ala yarda 'anil 'abd idha hamidahu 'ala ni'am Allah yana yadda da bawa idan bawa ya kasance mai godiya mai yaba ma Allah akan ni'imomin da Allah ya masa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yarda 'anil 'abd Allah yakan yadda da bawa ya amince ya lamunce masa ya rike mishi kan sai dai ya wasa da bindin idan wannan bawan ya kasance an ya akulal aklata fa alaiha ya ci loma ɗaya ya ce Allah na gode ka kawo na anjima da na gode to Allah ya ji daɗi idan bawa ya haka aw yashraba sharbata ko kuma mutum ya kwankwade kwankwada daya hadiya daya na ruwa ko wata ni'ima da Allah ya mata cikin ababen sha da more rayuwa sai ka gode ma Allah to Allah ya kan yadda da bawansa idan yayin haka wannan hadisin yana cikin muslim ya ku bayan Allah daga cin godiya kala na uku wanda alimamu imam ya kawo shine ka gode ma Allah da gaɓoɓinka menene gode ma Allah da gaɓoɓi shine kada ka yi amfani da wata gaɓa? cikin gaɓoɓin da Allah subhanahu wata'ala ya baka ka tafi ka saba ma Allah ku sani ya ku bayan Allah gode ma ni'imomin Allah daraja biyu ne daraja na farko akwai wajibi akwai mustahabbi wajibi shine aikata ayyukan da'a da kuma nisancin abubuwan da Allah ya haramta mustahabi kuma shine ka dada doriya akan farali ka hada da wasu ayyuka na kulkuli irin su sadaka irin su qiyamul layli irin su kyautayi da sauran makamantan irin su wannan malamai suka ce shine darajar magabata Allah yan gaba gaban Allah waɗanda suka wuce can suka tsarga fadin Allah Allah ka samu a cikin su ga manzon ku manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam saboda matukan godiya ga Allah subhanahu wataala yakan yi qiyamul layli har kafafuwansa su suntume su kukumbura na na aisha sai ta ce mishi ya rasulallah ashe ba Allah ya gafarta maka ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara ba sai annabi ya ce ya aisha shin yanzu ba zan zama bawa mai gode ma Allah ba wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim ku sani ya ku bayan Allah daga cikin mutane akwai wanda yake munana wa Allah zato yana zaton cewa godiya akan ni'imomin Allah ya taƙaice kawai akan ci da sha ne wannan tunani kuskure ne ni'imomin Allah ya ku bayan Allah a kanmu ku sani ni'imomi ne masu yawa ka sani duk wani motsi da kake ya kai bawan Allah duk wata numfashi da kake ya kai bawan Allah ka sani Allah ya san da ita kuma wannan ni'ima ce daga wurin Allah ibn al-qayyim yake cewa ni'imomi kala uku ne akwai ni'imar da ta samu bawa a yanzu yana jin ta tare da shi akwai ni'imar da bata same ka ba amma Allah ya ajiye maka ita zuwa nan gaba zai kawo maka ita akwai wata ni'imar da tana tattare da kai duk baka sani ba yanzu ku duba ni'imar kwanciyar hankali da samun karsashi da lafiya da zuwa masallaci da yin sallah a cikin jami'i wallahi wannan ni'ima ce babba ni'ima ce babba wanda ya kamata ku nemi dukkan hanyoyin da za ku samarwa da kanku zaman lafiya ba na ku bane ta yadda ta ya ku bayan Allah yana daga cikin ni'imar Allah ya ku bayan Allah shine Allah ya rufa maka asiri ya Allah ka rufa mana asiri kai da kanka ka je ka saba ma Allah ka aikata duk abin da zaka aikata amma ka fito Allah subhanahu wataala sai ya rufa maka asiri ya ji tausayinka ya ji kanka ka tuba ya ce ya karɓi tuban kuma ya goge wannan zunubin daga littafin ayyukanka sannan ya sanya soyayyen bayin Allah soyayyanka a cikin zukatan su rika kallon ka kaman wani waliyin Allah bayan ka zama saba ma Allah amma Allah ya maka rahama Allah ka rufa mana asiri ya ku bayan Allah masu albarka da daraja ku sani yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi ma wannan al'umma ta farin jaka da annabi Muhammadu Shaibo shine yadda Allah subhanahu wata'ala ya buɗe mana ƙofar tuba har zuwa tashin alkiyama Allah ka gafarta mana annabin ku annabin rahama yake cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir annabi yace matukar bawa bai kai gargara bai kai dab da za a zare ransa ba in da ya tuba wallahi Allah yana karban tubansa a wani hadisi da al-Imam Muslim ya rawaito Allah ya kar Allah ya Allah ya masa rahama yake cewa man taba annabi yace duk wanda ya tuba qabla an tatlu'a ash-shamsu kafin rana ta hudo min maghribi ha daga mafadanta taballahu alai Allah zai karɓi tubansa ya ko bayan Allah ku yi gaugawa zuwa ga tuba zuwa ga Allah ku tuna kurakuran ku da zunuban ku tsakanin ku da Allah ku sani cewa kofar Allah masakin Allah abu ɗaya ya ku bayan Allah ya ku bayan Allah ku sani Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin littafin sa mai albarka yana cewa washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun ku rika gode ma Allah subhanahu ta'ala idan har kun kasance Allah kuke bautata ma a wani hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi da isnadi ingantacce manzon ku manzon rahama yana cewa kai mamaki dangane da al'amarin mumin lalle al'amarin mumini dukkan su alheri babu mai samu irin wannan tagomashin da daraja da matsayin sai mumin Allah ka sa muna ciki shine wanda إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له mumini shi ne wanda idan abun farin ciki ya same shi sai ya ce Allah na gode ka ƙara mu sai wannan ya zama alheri gare shi Allah mun gode maka akan ni'imomin da kai mana ka ƙara mana sannan mumini shi ne wanda idza wa in sabara idan bakin ciki ko rashin lafiya ko matsatsi ko kunci ko magana mara kyau aka gaya masa ya jiransa ya ɓaci sai ya haƙuri wannan haƙurin da ya fata na khairan lahu sai ya zanto masa alheri Allah ka ba mu haƙuri ku sani ya ku bayan Allah da gode ma Allah da imani ne bayan Allah suke samun kirara ranar alkiyama ubangiji ku tabaraka wa ta'ala ya ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum wai me zai sa ma Allah ya muku azaba wani riba Allah zai ci ya muku azaba in shakartum kuka ce Allah mun gode kuka bauta masa wa amantum kuka gaskata Allah wa kana Allahu shakiran alima Allah ya tabbata ya kasance mai godewa ne sai kai kaɗan sai Allah ta'ala ya baka me yawa Allah kuma musani ne dangane da halayenku ya Allah ka shiryar da mu zuwa gare ka kyakkyawan shari'a يا الله كتبت عجين المسلمين في المسلمين يا الله كتبت أنت الشركة ده مشركين يا الله كتيا كيوا يا عجين يا الله كسوكر من ده دامنا مع البركة يا الله كسوكر من ده دامنا مع البركة يا الله كسوكر من ده دامنا مع البركة اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر من نصر الدين واحمل حوزة حوزة الدين وانصر من نصر الدين وانصر من نصر الدين واحمي حوزة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته ثم حيأ بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 yarhamukumullah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 استووا استقيموا وتراصوا واعتدلوا وسدوا الخلل ولا تتركوا فرجات الشياطين a daidaita sahu ciki da waje a sadar da sahun da ya fito daga cikin masallaci tare da na waje Allah ka tausiya mana Allah ka rufa mana asiri Allahu akbar subhanahu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعزم من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر